Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya ta yi Allah wadai da miyagun hare-haren da suka hallaka jama'a da dama a wasu garuruwa na jihar Niger. A makon jiya ne dai wasu 'yan bindigan da aka yi zargin Fulani ne suka auka wa garuruwan Alawa da kuma kwanar Mariga, inda suka hallaka jama'a da dama a ciki har da hakimin garin da kuma shugaban 'yan sandan yankin. a wani al'amari da ake ganin na ramuwar gayya ne a sakamakon wasu fulanin da aka taɓa kashewa a garuruwan saboda zarginsu da zama cikin 'yan fashi. A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya nesanta kungiyar ta Miyetti Allah daga waɗannan hare-hare. Wannan ba ruwanmu da wannan al'amari in filani ne ma to mu mun ɗauke su masu ɓanna wallahi mu ba mu da su domin duk wanda ce zai rama ya nuna ba doka a kasance a halin da ake ciki dai alhaji hussaini bosu ya ce kungiyar ta kaddamar da wani shiri na wayar da kan fulanin musamman matasa akan illar tayar da zaune tsaye to yanzu muna nan a shugabanninmu na jihohi musamman nan wannan jiha da kwara mun san suna yunkurin kiran taro kamar na kwara sun kira za a je nan ma za a kira mun kuma kafa kwamiti na wayar da kan mutanenmu kwanan ga za mu rubuta ma gwamnati ta taimaka ta wajen yadda za mu muna son a shiga sako-sako mu riƙa ilmantar da mutanenmu mu wayar da kansu don a samu zaman lafiya. A nashi gefen shugaban riko na kungiyar Miyetti Allahn a jihar Niger, Alhaji Adamu Kaduna Tsauni ya buƙaci jama'a ne da su daina ɗaukar doka a hannunsu idan al'amari ya faru. Ɗaukan doka a hannu kaga duk mutum da abu kaɗan ba zai yi haƙuri ya kai hukuma ba sai ya ɗauki doka a hannun shi to don Allah irin abubuwan nan don Allah ina so ina kai kuka ga gwamnati ga sauran jama'a don Allah a daina shi haka zalika Alhaji Adamu Tsaunin ya bayyana buƙatar ganin hukumomi sun samar da daji domin kiwon dabbobin su yanzu abin da ya shafe mu a nan akalla jama'a wanda suka bar na saboda rashin kiwo wajen inda wurin kiwo dajin nan sun kai mutu ya kai dubu ɗari wanda suka bar ma wurin saboda rashin daji wani dole ba wurin kiwo dole ya tashi ya nemo inda daji yake sun bar naija din su an su sun bar naija don ba akan wannan shine ko sai matsala na biyu saboda sashe-sashen da ake yi a halin yanzu dai duk da cewa ɗaruruwan jama'a sun ƙauracewa yankin na alawa hukumomin tsaro sun ce sun ƙara tura jami'ansu a yankin domin tabbatar da doka mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya